ziyarar ta sakataren harkokin wajen amurka john kerry a sokoto na da makasudin saduwa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da na al'umma tare da manufar inganta zaman lafiya da fahimtar juna kazalika da haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da tsatsauran ra'ayin addini musamman a arewacin najeriya duk da yake dai ziyara ce da ta game ƙasa baki ɗaya yan jihar ta sokoto ba su yi mamakin zaben cibiyar ta dalar usmaniya ba a ziyarar ta john kerry to amma kuma suna cike da farin ciki da kuma fatan ziyarar za ta samar da wata kafa ta inganta zaman lafiya da kuma musamman kawo sauyi a yanayin da ake ciki na tsananin rayuwa da taɓarɓarewar tattalin arziki sunana shehu jatau to wannan ziyara gaskiya tana da matukar muhimmanci ganin irin ci gaban da ita ƙasar amurka ta samu a wannan ƙarnin da muke ciki saboda haka irin wannan ziyara da zai kawo a nan sokoto ba shakka zai taimaka domin ganin cewa an inganta wasu abubuwa musamman ma dangane da shi wannan tsatsauran ra'ayi da ka ce dama shi addinin musulunci gaskiya bai goyon bayan wannan tsatsauran ra'ayi da yake addinin musulunci gaskiya sauki gare shi saboda haka irin wannan ziyara za ta taimaka gaya ga ƙasar nan ta najeriya musamman musamman a jihar Sokoto akan abubuwan za a tattauna mai yiwa kila abin da shafi ilimi harkar zaman lafiya da sauran abubuwa da dama dai masu bukatar a kula da su. Sunana Abubakar Musa. Abin da ɗaya zan iya cewa shine a nan ina ganin shawarwari na zai taho da su insha Allah wa'anda za su kawo mana development da ci gaba insha Allah. ina ganin abin da ɗaya ne gani kenan ga ziyara ta kenan wadda za a yi nan jihar Sokoto. Alheri ce insha Allah. A gare mu kuma da cigaban musulunci insha Allah. Sunana Sama'ila Manuga Gumbi. A gani na lallai hakika John Kerry tuhuwa John Kerry a Sokoto State huwa ce mai muhimmanci. huwa ce wadda tana da alfanu musamman mu a nan Sokoto. Saboda yanzu haka irin bangaren ilimi a sa yara makaranta irin yara ƙanane maza da mata da kuma nuna musu hanyoyi waɗanda a addini na musulunci da kiristanci cewa babu ta'addanci a ciki. mai girma sarki musulmi kwanan baya ya kira ga uh, masu ruwa da tsaki game da harkar ilimi na a ɗauki matakin koyar da addinai da musulmai da kiristoci ko ina a koyar ba tare da wani bambanci ba dole yanzu a misali a ce wanga kirista ne wanga musulmi suna zama aji guda za a tashi with cordial relations za a zamana wurin aiki yadda ya kamata ba mai laɓewa ga addinin ɗaya daga cikin wani shi zarahi birnin na sokoto dai ya ɗauki harami da jami'an tsaro na sojoji a wuraren da ba sabon ba kama daga babban filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku har ya zuwa manyan titunan birnin musamman waɗanda ke isa zuwa fadar gwamnati da fadar mai alfarma sarkin musulmi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria